إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin uku ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in uku, daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road an gwani niji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin ramadan a cikin wannan masallaci mai albarka inda muka take ajiya suratul baqara aya ta 153 yau da izinin Allah za mu tashi a daidai faɗin Allah maɗaukaki 154 amma saboda fa'ida babu laifi Allah ramma sai ka karanta mana daga 153 sai mu fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يعملون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا مهتدون Allah bayan ya yi bayani akan neman taimako da ya umarci kayansa mu'uminai su yi a wurinsa da yin haƙuri da sallah saboda shi ubangiji yana tare da masu haƙuri sai zama ma'iyya khasa bil wasfi duk wanda ba da haƙuri to Allah baya tare da shi duk mutum mai haƙuri to Allah na tare da shi wannan wato yana ƙara tarbiyyatar da bayinsa akan mu kasance masu haƙuri da daɗi ba daɗi haƙurin nan dai shi ne fa alkhairi shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajaban li amril mu'min mumini rayuwarsa abin mamaki ne in inna kulla amrahu lahu kai, dukkan al'amarin rayuwarsa tukabbinsa alkhairi ne gari sa in asabatu sarra shakara fa kana lahu idan farin ciki ya same shi ya gode wa Allah sai ya zama masa alkhairi me ake nufi da idan farin ciki ya same shi ya gode wa Allah shine ya budu Allah a ciki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara me ake nufi da ashkuru anan nana Aisha kamar inda yazo a cikin Bukhari da Muslim tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqumu al-layl hatta tawarramat qadama manzo Allah yana tsayuwar dare har sai da kafafuwansa suka kumbura sun tuntun nana Aisha tace na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ya ma'aikin Allah me yasa kake wahalar da kanka alhali Allah ya yafe maka laifuffukanka na baya wanda a gaba in ma za yi Allah ya ce ya yafe maka in me yasa kake takurawa kanka haka sai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura ya kina na Aisha ashe ba zan zama bawa mai yawan godiya ba sai nuna godiya shine abu dokar Allah sabanin yadda mu muke fahimtar rayuwa saurayi ne kai Allah ya maka ta goma shi ya maka gamdakatar za ka yi aure sai a ganka in ba nufe ne kai a ga kana nufe ne idan ba haushe ne ka ce ƙauye ne idan ba fulatani ne ka ce fulani ne idan ba barbare ne ka ce mai kanuri dai dai dai dai gabaki ɗaya kaga wannan ba godiya kai wa Allah ba kai wa Allah butulci sunansa wai idan ma ya kware idan misali akwai wadata baban shi na da wadata ko shi kansa na da wadata ko mawadaci sai ce maka za su yi arabian night wai irin dan a yi disguising ɗin abin ka yi tunanin wani abu ne na addini sai a ce maka arabian night da indian night masu bautan gunki har da indian night kaga duk wannan ba bauta ba ce ba kuma godiya ba ne wannan sunansa butulci kai wa Allah godiya ko shi ne ka yi walima shi ne godiyar ka yi walima kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma ba abun burgewa bane zaka gama burge al'umma a zahiri amma bayan auren da dan kankanin lokaci saboda ka gama shafe albarkan a wajen wato fitsara da aka yi a wajen auren sai ka ga aure bai daɗe ba an dinga samun matsala shi nan kwana biyu aure ya lalace saboda albarkar da ake samu a ciki ta gusar da shi to wannan ba godiya bane wannan sunan butulci Allah ka shirye da mu Allah kuma ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu to shine sai Allah maɗaukaki bayan ya kwaɗaitar da mutane akan cewa su yi haƙuri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fa'idan haƙuri da kuma godiya da ake so ni da kai mu yi a wajen ibada sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku faɗi ga waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi cewa matattu ne bal ahya'un Allah ce rayayyu ne inda rabbihim bal ahya'un walakin la tash'urun su rayayyu ne sai dai ku ba kwa gane dalilin da ke sa Allah ke raya su wannan aya ta yi kama da Aya da ke cikin surati Ali Imran wanda ta faru ne a yakin Uhudu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki an yi yaki kuma takobinsa ya karye alamar kenan me ba za a samu nasara ba kuma manzo Allah na sallallahu alaihi wasallam yana zaune akwai matasa ka san shi matashi duk da yake wato zafi zafi shan yanzu maganin yanzu aka ce ai ga ƙuraishawa suna so su shiga madina sai matasan da ba su halarci yakin badar ba suka zabarar da manzan Allah ya ma'aikin Allah kada mu tsaya wannan mutanen su shigo su same mu ya kamata mu fita ya kamata mu zabara ya kamata mu yi kaza wannan maganganun da suke yi sai ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai shi cikin gida ya sa silke kayan yaki ya kinsa ya daure marasa akan yanzu ya fa shiga ya shiri na yaki kafin manzan Allah ya fito dattijai suna amfani ne da hankali a kwakwalwa suka zaunar da yaran nan matasa suka ce kai wai kun taɓa shiga yaƙi ne saboda sun ji tagomashin da aka samu a badar yawanci wanda suka halarci yaƙin badar an ce su 'yan aljanna ne to wannan dalilin ya sa su ma su a to ga wata damar ta samu suka ce yaƙi fa ba abin so ba ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne duk suka yi bayani wannan bayanin da suka yi sai ya sa wa'annan matasan suka yi la'asar mazala na fitowa da kayan yaƙi ya ce to a fita suka ce ya ma'ance Allah mun gane cewa mun yi kuskure bai kamata mu fita ba sai mazala ce ina alƙawalin Allah ne duk Allah da yake tun da Allah ke turo ba a manzanninsa duk annabin da Allah ya turo shi har ya sa kayan yaki to dole a je yakin nan ba zai cire yakin ba zai cire rigan yakin nan ba dole a tafi saboda haka mu je kaga ba inda aka iya shine aka fita to a wannan yakin an kashe kusan sahabbai guda saba'in kuma ta dalilin sakacin mutane arba'in saboda maza Allah ya ajiye mutane hamsin ya aura su a jabalin Roma ya ce ko da Allah ya ba mu nasara a farkon yakin nan ka ku sauka ku tsaya inda kuke gwanaye ne sun iya harbi da kibiya da kwari da baka sun iya harbi duk inda mutum yake idan suka auna shi suka kare za su tada shi Allah ce ko da a farko mun samu nasara ka ku sauka ko da mushrikai sun samu nasara akan mu yanda shirwa ke ɗaukan dan tsako ku sauka ku tsaya a inda kuke shikenan Suka fara yaki a farkon yaƙi sai Allah ya ba musulmai nasara kafirai sai suka gudu wa'ancan mutane hamsin ɗin da manzo Allah ya ajiye su arba'in daga ciki suka ce kai a shi fa ana kwasan ganima gara basa ana kwasa mu kuma muna nan sai suka ce ya kamata mu sauka sai shugabansu ya ce in mm, mm, ko manta manzo Allah ce da mu sauka suka ce a ah, ai yana nufin in dai aka samu nasara ba laifi ya ce mimi mazala ce kan mu sauka ba suka ce ina ai tun daga ma ana kwasa su ma bari su sauka sai arba'in a cikinsu suka sauka sai rage mutane nawa goma Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu lokacin bai riga ya musulunta ba abin da ya hana shi zagayowa ta bayan dutse wa'annan mutane hamsin ɗin da ya gani da ga arba'in sun sauka sai ce kaɗuwa ta zo daidai da zama kawai sai ya ja tawagarsa sai suka zagayo suna zagayowa suka kashe kusan mutane takwas daga cikin mutane goma nan da suka rage to daga nan ne sai suka farwa musulmai musulmai suna koran wa'ancan mushirkan sai suka ji ga wasu kuma a bayansu din haka mushirkai kuma da suka ji an ce ga wasu a bayan musulmai sai suka juyo yanzu an yi ambushin ɗin wa kenan musulmai to anan ne fa aka yi gumurzu aka kashe kusan mutane saba'in a cikin sahabbai a nan ne aka kashe hamza wahshi kamar yadda imamu musulmi ya rawaito sa imamu tirmidhi da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn majah yana ba da labarin cewa wahshi yana nesa sai hango hamza yana rike da zungureren mashi sai tsami ya ya ɗane sai ya jefawa hamza shi kuma hamza ta zaransa da wahashi mutane goma daga takobin da zai yi zai saru wani kafiri kawai sai ya ji mashin ya cake shi yana takansa kuta baya daga kan da yi sai ga washi saboda hannun ya riga ya haka sai ya gano shi ne ya harbe shi hamza kawai saboda jarimi ne ga shi dogo karfa sai ya barka wannan mutumin ya kashe shi duk da wannan abin da ya cake shi ya motsa gaba mutum na biyu da ke ciki ya saka mai wuka ya kashe shi ya ƙara motsawa ya kashe na uku ya kashe na hudu ya kashe na biyar ya kashe na shida ya kashe na bakwai ya kashe na takwas yana kashe na tara ce karfin shekari saboda ne Allah ya kaddara wa shi zai musulunta da shi da Hamza za su haɗa aljanna shi sa sai ba aka karar da ƙarfinsa a nan sai kawai ya faɗi amru bin jamo shi kuma dattijo ne Ya ce kuma gashi gurgu kuma Allah ya ɗaga wa gurgu ƙafa a wajen zuwa yaƙi. shi kuma daman bai je yaƙin bada ba da ya ji uhud ya ce to shi ma zai ji ya'yan suka ce babu wallahi ba za mu baka su ba yace ah. yace wallahi ai Allah ya baka uzuri Allah ce laisa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj kaho an daga mai kafa ba sai ya je yaki ba gurgu an daga masa kafa ba sai ya je yaki ba mara lafiya an daga masa kafa shi ma ba sai ya je yaki ba baban sai ce kun san Allah wallahi sai na tafi wannan gurguwar kafar da ita zan taka aljanna sai suka kai shi kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babanmu ya ce sai ya je kuma Allah ya ce ba sai ya je ba sai manzan Allah ya kira shi ƴaƴanka sun kawo ƙaranka sun ce ka ce sai ka je sai ce iya eh, ma'aikin Allah ina so in kammala wannan kafar a cikin aljanna da ita wannan gurguwar kafar manzan Allah ya kalle sai ya ce to ku kyale shi kila Allah yana nufin sa da shahada ne shi yasa ya ce sai ya kuma bayan yakin yana daga cikin wanda aka kashe manzo Allah ce ina kallon su da kan kafin yin ya fadi yana tafiya gashi yana tafiya cikin aljanna ina fata an gane ko anan Abdullahi bin Haram al-Sulami baban Jabir dan Abdullahi shi kuma a lokacin sai aka sai shedan ya shenanta an kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda anan aka rotsa manzo Allah kai aka karya masa haƙoransa na sama da na ƙasa aka jefe shi da mashi ya caki goshinsa sahabin da ya yi ya yi ya yi ya cire mashin ya gagara haƙorinsa ya sa ya riƙe da ƙarfi ya fizga yana fizga sai da haƙorin ya kare sannan mashin ya fita daga goshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abdullahi bin harbin sulami sai ɗan sai shelanta wa duniya sai ce kutila muhammad an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abdullahi bin harumin sulami baban jabir ya ji an ce an kashe manzo Allah sai ga rayuwar shi ba ta da amfani ya za a yi a ce shi sahabin manzo Allah kuma an kashe manzo Allah sai ce bai da amfani kawai sai kutsa yana tsara ana tsaransa yana tsara ana tsaransa yana tsara ana tsaransa har sai da karfin shekara ya faɗi mutu amma fata-fata an kacancala shi gunduwa-gunduwa aka yi ma jikinsa haka ya kife kasa wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira ɗansa jabir kenan jabir ya ce aka lullube babana saboda irin fata-fata da aka yi da bawarsa ba a so in gani ya ce ni kuma ina burin ina so na ga mahaifina gani na ƙarshe ya ce sai na ɗauko mahaifina na ɗaura shi akan doki ina taho da shi ina so na taho da shi madina sai muka ji manzo Allah ya bada doka wa'annan mutanen su 70 din nan a mai da su inda aka kashe su ta ji dalilin da yasa gawan su ke wajen yau kenan aka ba sun dauko su ne ai mil ɗaya ne kilomita ɗaya ne daga masallacin Manzala zuwa Uhudu amma saboda doka da Manzala ya bada sai aka juya da shi yace wa Jabir yace na yace babanka tun da Allah ya halicci ɗan adam daga zamanin annabi adam zuwa yau har duniya ta naɗe babu mutumin da Allah ke magana da shi face akwai shamaki sai dai annabawa annaba ne kai Allah ke cire shamakin da ke tsakanin shi da su yayi magana da su yace amma banda babanka duk duniya Allah bai taba magana da wani mutumin da ba annabi ba ba tare da shamaki ba sai babanka saboda Allah cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu إلا وحيا أو من وراء هجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يتي بنا بابنك Allah ya cire shi a makin da tsakaninsa da shi Yace me kake so Abdullah me kake so in maka saboda ka sadaukar da kanka domin Allah sai ce ya Allah abinda nake so a dawo min da in zo duniya in ƙara zuwa wajen yaƙi a kashe na a wurin yaƙi saboda tagomashin da ya ga Allah ya tattalawa shahidai sai Allah ce wa ghairu zalik nemi wani haka faqad sabaka min alqawl magana na ya riga ya gabata la ub'athu man yamut kun mutumin da na kashe shi ba zan dawo da shi duniya ba sai kitu ya Allah ka gaya wa sauran sahabbai daraja ta a wurinka sai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku kuskura ku zaci mutanen da aka kashe su a wajen ɗaukaka kalmar Allah bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun a wurin ubangijin su ana ciyar da su farihina bima atahum Allah min fadli kai suna ma farin ciki da abinda Allah ya basu na tagomashin kalala tasa da ya ajiye musu kai har suna bishara ga waɗanda lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun kada ku yi bakin ciki kuma da za ku ku ji tsoro saboda lahira abin da ke lahira ya bi da duniya alkhairi hamza shine sayyidu shuhada shugaban shahidan duniya wanda manzan Allah ya yi kuka kuma a wannan lokacin sahabai biyu ne suka tsaya saboda bala'in ranar sai da na abakar ya ce wato in na tuna yakin uhudu ina cewa talha da sa'ad su suka cinye wannan yakin su suka kwashe roman yakin saboda ya ce kowa ya gudu har shi ne magana ya gudu saboda bala'in ranar ka duba karfin imanin sai da na abakar amma sai da ya gudu sai da na umar sai da na usman kowa sai da ya gudu yace Talha da Sa'ad su ne kai suka tsaya wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad wato Talha sai da hannunsa ya koma kamar shan inna saboda kare manzan Allah in an kawo suka saboda ana ganin yanzu ga daman da za ka kashe manzan Allah sai sa hannu ya kare in aka yi tsara sai sa hannunsa ya kare in an kawo suka sai rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cake shi a baya sai da bayansa ya koma kaman bayan kada saboda karewa har sai da manzan Allah ce irmihim ya falha, talha fidaka abi wa ummi harbe su babana da mamana su zama fansa gare ka ya kai talha sai da manzan Allah ce ku dawo ana nabiyun la kai safai ku dawo ni manzan Allah ne ba ƙarya bane ina bakar ce ni ne farkon dawowa sannan sai na umar ya dawo sannan sai na usman sannan sai na ali haka haka ɗaya suka dinga dawowa ɗaya bayan ɗaya amma wa'annan guda biyun su suka tsaya tsayin daka saboda daman yakin damar da suke ganin ga dama su kashe manzan Allah shi ne Allah ce irin mutanen nan da aka kashe su a wajen yakin nan kada ku yi tunanin matattu ne bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun a wurin ubangijinsu ana ciyar da su wato ta goma shi da falala da abincin aljanna Ja'far Tsayyar a yakin Mu'uta mutane dubu goma sha biyu suka yaki mutane dubu ɗari biyu. An tura su Rome su yaki. su dubu goma sha biyu suka yaƙi mutane dubu ɗari biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara dalilin Khalid bin Walid to Ja'far Tayyar wan Ali bin Abi Talib yana rike da tutan musulunci idan tuta ya faɗi to an ci ku yaƙi kenan aka sare hannunsa da ke rike hannun dama da ke rike da tutar sai rike ta da hagu aka sare hagun sai ya riƙe ta da dungun a duba kai yanzu kaya kawai yasa ya coke ka sai ka gina masa ka fana yi wayo kana abin nan amma ka duba cire hannun aka yi saboda ƙarfin imani musuluncin ya fi rayukansu a zukatansu shi sa kawai ya riƙe gam sannan sai aka soke shi manzo Allah na kuka yana Madina amma saboda Allah ya masa CCTV yana kallon abin da ke faruwa yace ga kashewa ne wani ya karba an kashe abdullahi bin rawaha sannan jafar tsayyar ya ɗauka. ga zaidu ya ɗauka. sannan ga saifullah shine khalid bin walid ya karbi tutar a hannunsa Allah zai bada nasara kuma ta dalilinsa Allah ya sa aka samu nasara yayi wani kasan yaki dan zamba ne sai wani strategy na yaki sai ya karkasa kaga su dubu goma sha biyu ne sai ya karkasa sojojin ya ce wa'annan ɗin idan muna cikin yaƙi ku taho haka kaga wa'anta za su ga kamar kauci aka kawo ko yace idan kun taho haka kuka shigo cikin yaƙin sai ku ƙara ja da baya sai ku ƙara komawa sai ku ƙara zuwa kaga kenan za su dinga tunanin me ana turo me force ne haka aka dinga yi sai roma suka gudu suka tsorata saboda suna ganin kayi yanzu musulmai karuwa suke yi ba in suka ci gaba da yakin nan musulmai za su samu nasara sai suka gudu kaga zamban da ya musu kenan aka samu nasara Allah ya bada nasara akai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana gaya masa da al'ummansa kada ku zaci waɗanda aka ya kashe su a wajen yaki matattu ne bal ahya'un Allah madaukake ce rayayyu ne walakin la tash'urun sai ku ba ku san da haka ba to hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi siffanta shahidai sai ya ce inna arwaha shuhada lallai rayukan shahidai fi hawasila tairin khudrin yana cikin kundin wani tsuntsu kone asrahu fil jannati haythu sha'at tsuntsun na yawo yana shawagi a cikin aljanna inda tsuntsun ya ga dama thumma ta'wi ila qanadila sannan tsuntsun ya tafi zuwa wa'ansu fitilu irin wannan na tandaliyar misali ko sai ya tafi tun zuwa irin wannan a cikin aljanna wannan wato fitilan da ke cikin candaliyan da ke cikin aljanna sai tsuntsun mu'allakafin tahta al'arsh yana rataye a ƙarƙashin al'arshin ubangiji saboda firdausul a'la saqfuhu 'arshur rahman haka manzo Allah ce aljannan firdausi rufinsa al'arshin ubangiji ne ne firdausi saboda haka shine GRA ɗin aljanna nan ne sai wane da wani ko dama ai GRA a duniya sai me wane da wani ko to aljanna sai masu imani masu kuɗi na ciki talakawa na ciki to amma me annabawa su ne first class ko hawa hawa ne ko to nan ne duk annabawan Allah a nan suke sahabbansu a nan suke to sai kuma bayan Allah da su imaninsu ya kai makura to nan masu ma suke shiga a DRA ina fata an gane ba abin ba a tufafi ba ne ba hula ba ba a skin ba ba a mota ba ba a gida ba a zuciya abin yake idan akwai imani to shi kenan kai ne in ko babu imani duk yanka wato fiffiken sauro ya fi ka nauyi ma a wurin Allah saboda ba abin a kyawun jiki ba ne kuma ba rashin kyawun jiki ba ne don wata uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari daga cikin yaran da suka yi magana a tsimman goyo tana shayar da ɗanta nono sai wata mata aka zo da ita ana dukanta ana cewa zanat wa sarqat ta yi ta yi sata ana dukanta ita kuma tana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai matan nan ta ce ya Allah kada ka sa ɗana ya zama irin wannan mata yaro ko ya cire bakinsa a nono jariri ba. ya kalli uwar ya kalli matan sai ce ya Allah ka sa ni zama irinta <laughs> ya Allah ka sa ni zama irinta ah yaro kuma ya mai da baki tsuf tsuf yana zukan nono sai wani mutumin ya zo wucewa akan doki da lokacin sai doki alama ce ta da kuɗi ya sa kaya masu tsada da alaman asaita da isa da fankama yana tafiya ɗaya bayan ɗaya sai matan nan ta ce ya Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan mutum!' yaro ya ƙara shira baki a nono ya kalli uwar ya kalli mutumin ya ce ya Allah sa an zama irin wannan to nan ne uwa ta ce ta yaro da sake wancan matan ta ga zahiri ta kalla ko zahiri ta kalla ta na ga wancan matan ana cewa ta yi zina ta yi sata ni kuma na ce kada Allah ya sa ka zama mazinaci ko ka zama ɓarawo ka ce Allah ya sa ka zama wancan kuma ga alaman a zahirinsa mutumin kirki ne mai kaza mai kaza na ce ya Allah kada ka sa a ka sa ɗana ya zama irin wannan ka ce kada Allah ya sa ka zama irinsa ne dalilin da ya sa ka faɗa haka sai ce mama kin ga wancan matar mutuniyar kirki ce baiwar Allah ce ta kai makura a wajen bauta alaƙar ta ubangiji yana da bala'in ƙarfi sai aka yi mata sharri aka ce mata mazanaciya ce aka yi mata sharri aka ce rauniya ce ke kuma kika ce min kada in zama irin ta ni kuma bawan Allah nake so na zama in da kika ce kada Allah ya sa in zama bawan Allah baiwar Allah ce kage aka yi mata sharri aka yi mata shi sa na ce Allah ka sa in zama irin ta sai ce amma kin ga wannan mutumin da girman kai ne kuma mai girman kai baya shiga aljanna sai kika ce Allah ya sa in zama irinsa ni kuma sai na ce ya Allah kada ka sa in zama mai girman kai kaga ita ta san zahiri ba ko to shi sa duk abin da zaka roka ka roki alkhairi ka ce Allah ka ba mu arziki bi albarka kai ka tsaya a nan kada ka ga wani alhaji ka ce a ah, Allah ka sa ka zama irin wannan alhajin ba ka san da ya samu kuɗin ba haka kuma shi ma talakan akwai wanda za ka ga talaka ne amma talakan tsiya ne shi ga girman kai ga talauci sannan ga isa daga wahala kan wahala to irin shi ma manzo Allah ya ce ne ba zai shiga aljanna ba a'ilun mustakbirun talaka mai girman kai manzala ce ko kamshin aljanna ba zai ji ba amma me ke sa mutum girman kai kudi ko ko mulki ko sarauta ko ko ilimi shi bai da ko daya amma me rawanin tsiya ya daura wa kanka to manzala ce shi Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai yi magana da shi ba kuma me ba zai tsarkake shi ba saboda shi talaka ne da girman kai Ka ga duka abin abinda ake nema tsaftatan zuciya inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya yi dubi zuwa ga jikinku da surarka Allah yana dubi ne zuwa ga zuciyarka da kuma ayyukanka na alkhairi to wannan shine zai sa ka samu karbuwa a wurin Allah shi sa abu laifi idan ka ga mawadaci Allah ya bashi wadata yana juya wannan arzikin ta wajen yi wa addinin Allah hidima ka ce ya Allah ka bani arziki irin arzikin da ka ba alhaji wani in taimakawa addini yadda alhaji wani ke taimakawa addini ko in yi sama da nasa mazala ce da kai da shi za ku yi tarayya alada kaga kwaɗaito da kai aka yi ko ya ce kuma idan kan wani mawadaci a shi dukiya amma yana yana saba wa Allah da dukiyar asara kisa da wulakanta mutane kaskantar da mutane saboda ya samu kuɗi ya samu kaza Ya ce idan ka buɗe baki kace Allah ya baka dukiya irin yanda ya ba wannan mutumin kai ma kayi irin abin da yake yi ko sama da haka man Allah ce da kai da shi za ku yi tarayya a sabon Allah kaji fata na gari kenan ko to babu laifi idan kaga ga wani kai irin wannan fata to saboda ta gomashin da Allah ya ajiye musu manzo Allah ce to fattala alaihim rabbuk ittila'atan sai Allah ya kalli wannan tsuntsun da ruhin shahidai ke cikin kundinsa yana shawagi a saman fitilin candaliyan aljannan firdausi yana yawo sai Allah ya kalle shi ya kara kallonsa to me zai ce faƙala sai Allah ce ma za ta bugun rayukan da ke cikin wannan kundin na tsuntsun sai Allah ya musu magana me kuke nema kuma ana yawo ne da su ko me kuke so qalu ya rabbana sai su ce ya ubangiji wa ayyu shay'in nabghi ha Allah to me zamu nema kuma ha aljanna ba muke cikin yanzu already a faitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi bayan ka ba mu abinda baka taba ba wani halitta daga cikin halittunka ba ya Allah ne zamu nema thumma aada ilaihim bi mithli hadha sai Allah ya kara musu tambaya karo na biyu kwatan kwa cikin wannan tambayar falamma ra'aw annahum la yutrakuna min an yusalu da suka ga cewa fa Allah bai kale su yana ta tambayar su yana ta tambayar su yana ta tambayar su akan haka sai su ce to tunda Allah ya matsa mana da tambaya bar mu bada ansa qalu sai su ce ma Allah nuridu an taruddana ila dari duniya. ya Allah abin da kake so kawai kamar da mu duniya fa nuqatila fi sabilika dan a ƙara kashe mu a wajen yaki wajen ɗaukar kalmarka hatta nuqtal fika marratan ukhra dan kashe mu karo na biyu kaga su ba wai su dawo su zo su cigaba rayuwar duniya ba a'a a ƙara kashe su a wajen yaƙi shine burinsu shine sai malam ya ce lima ya rauna min tsawabi shahada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da suke gani na shi, tarin lada na shahidai da Allah ya ajiye a lahira shine yasa suke wannan burin wani zai ce to yanzu ba a yaƙi ina za mu samu shahadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roki Allah shahada da gaske daga zuciyarsa yana so Allah ya kashe shi a matsayin shahidi ko da ya mutu akan gadon Allah zai kai shi darajar shahidai shi sa sayyidina Umar kaga ya mutu ne a cikin sallah sa'an nan kuma me manzo Allah ya kira sa cewa shahidi ne saboda lokacin da ya je hajjatul wada nasa shekara ta 23 bayan hijira a lokacin da ya dawo daga hajjacin wada ya yi mafarki ya ga zakara annadikan naqarahu talata marratin ya ga wani zakara ya care shi ya tsakude shi a kura sau uku sai aka ce mai bima Auwaltuhu ya amiral mu'minin ya kafarta na mafarkin sai ce awwaltuhu bi shahadati yace na fassara wannan mafarkin da zan yi shahada sai sahabbai suka ce mai man ka ya amiral mu'minin ai zai kashe ka sai ce Allahu a'lam Allah ne fi sani to Abu atil Majusi lokacin da ya zo ya kawo karan mai gidansa muhiratu bin Shu'ba cewa ya daura masa kuɗi ya dinga kawowa kullum sai da Umar ya tafi shi nawa ya ce kaza sai ce kai wani irin sana'a kake sai ce ni makeri ne ya ma'aikin ah, ya ce ya amiral mu'mini ni makeri ne na iya kira na iya kaza na iya wato injin abincin da ake yin biredi sai na amurka ce nawa kace ya ɗora maka sai ce kaza sai ce to ai ba yawa irin wannan sana'a ai kana samu yace a zuciyata ina so sai na haɗu da mai gidan sannan sai in ce mai rage mai wani abu amma ba na so in sa shi ya yadda cewa mai gidan ya zalunce shi saboda manzan Allah ya hana ya ce laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi hadisin Imam an-Nasa'i hadisin Abu Huraira yace baya cikin mabiyana duk mutumin da ya zuga mata ta daina ganin kimar mijinta daga ranar ba ni bashi kuma alayyala ba zai tashi a cikin mabiyana ba ko kuma yaron gida akan mai gidansa a ce kai kaga mai gidan nan naka mugu ne saboda aka kai hattara da shi mazala ce wanda ke wannan ba na bashi saboda me zai sa ya yi wa mai gidansa mai bore to kuma boran nan zai haifar masa da ɗane ido ba zai haifar masa ba wannan shi ne sirrin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummansa musamman ma malamai su fito social media ko a kan mimbari ko a gidan rediyo su caccaci shugabanni ko da suna yin ba daidai ba zala ce man arada an yansa alibi sultanin duk mutumin da yake so ya yi wa wani shugaba ma'abuci jagoranci nasiha fala yubdi lahu alaniyatan kada ya kuskura ya fito da wannan nasihar a fili har manzo a ya gama magana ko sai ce falyakhlu bihi ya banta da wannan shugaban wal yansahu sannan ya masa nasiha fa in qabila in ya karba daidai wa illa in ya gaya masa bai karba ba fa qad adda alladhi alayhi shi a matsayin sa na malami ya sauke nauyin da Allah ya daura masa sajiyar da sakon yake amma ba wai dan ana tsoron shugaban ba a'a doka ne kuma addini kuma mu musulmai ne musulunci ya koyar da mu tarbiyya shugaba idan Allah ya tsawa shi ko da kuna ganin abin da ba daidai ba ne ba za cika kuma yana a fili dan ya ce man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu tun mutumin da ya ga wani abu daga shugabansa wanda yake yi wanda shi baya so falyasbir ba za a ce ka hakuri ce kai more ba wala yanzi anna yadan min ta'atihi kada ya ce da shugaban nan na yin kaza mu ba ruwan mu da shi fa in mata in ya mutu ya ce ba ruwansa da shi tun da yana kaza mata ni ta cin jahili manzala ce kayi mutuwa irin mutuwar maguzawa kuna fahimtar sakon san mutane da yawa ba za su so ba amma haka sakon yake don haka manzala ya ce kuma haka ya karanta saboda tarbiyyar ɗan najeriya ka kacantala shugabanni ka zage su kai ne number one a masu faɗin gaskiya yanzu barin buga mana misali simple analysis don mu gane kai ne ka yi ba daidai ba a gidanka sai wani ya shigo gidanka a gaban matarka da yaranka ya ce kun ga wannan baban kudin mutumin banza ne kun ga mijin kiɗin na iska ne don girman Allah ne za ka mai kuma abin da ka yi iskancin ne haka ne don Allah ne za ka mai sai da karfin ka ya kare ko to tamkar gabani haka sa abin yake ka kwatanta shi da haka shi sa manzo Allah ce ka ga yanzu ƴaƴanka su daina ganin ka da me ima kenan su daina kallon ka da me daraja daga nan me ka faɗo a idan su ko in ka ce su zo sai abu za su yi a baba dan iska ne zama haka ba za mu yi ba ba an ba matsala kenan ko to wannan shine sirrin da ya sa manzo Allah ya hana ba wai dan abin da yake yi ana so a tabbatar da eh daidai ba ne a'a saboda idan aka masa bore ƙarnan da za ta biyo baya ta fi ƙarnan da ni da kai muke zarginsa a kai shi ne a boren nan za a yi kisa kuma a zubar da ran mumini guda ɗaya manzo Allah ce gara a rusa ɗakin Ka'aba da a zubar da ran mumini guda ɗaya ashe ran musulmi na da ne tsada to saboda tsadar ranka ne aka ce kada ka fito fili don zai zaka mutane su yi abin da ran nan zai salwanta sai aka ce kai addu'a Allah shirya da kuma in za ka yi nasiha ba kowane malami aka ba shi hurumin yi wa shugaba nasiha ba malamin da ya kai ya batse ya kai matsayin da zai yi wa shugaba nasiha shine malamin da shugaba direct zai kira shi ya mai nasiha kira shi ya ce zo ina so in ganka ko shi malamin zai iya kiran shugaba shugaba ya ce mai ka zo rana kaza to su ne wanda Allah ya daura musu nauyin su gaya wannan shugaban gaskiya ba iri na ko irin ka ba wani zai ce to to shi su ba sa gaya musu ina ruwanka ai ba kai Allah zai tambaya ba ko shi Allah zai tambaya gobe kiyama in isar ba amma me iya ruwa me fidda kai dan kai a matsayinka yanzu ba muna Kaduna bane muna rayuwa a kaduna to cewa misali gwamna kaza ya yi kaza ko bai yi kaza ba ba ruwanka don ba huruminka ba ne kai mai nasihan nan malaman da in zai yi abu zai yi shawara da su su ne Allah ya ɗaura musu nauyin su gaya mai gaskiya in sun gaya mai gaskiya sun kubuta a wurin Allah in ba su gaya mai ba su Allah zai turke a gobe kiyama su amsa wannan kweri ga kana za ta biye ka ba to sai ka shafa wa kanka lafiya da in ba su ba su Allah zai tambaya ba ni ba ko kai ko da kana malami ni ban kai wannan matsayin ba da bai san da zamana ba kuma bai san da ni ba kuma baya shawara da ni ba a daura mun yi masa nasiha ba shikenan ni da kai da muke ganin juna sai in ci gaba da maka gashi shikenan sai in gasa ta in gaya maka gaskiyan. in ka dauka daidai in baka dauka ba ya rage gare ka su kuma wa'ancan su je su faɗi Allah ya ji kan shehin madani malamin musulunci Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da Rahama duk wanda ya san shi ya san shi da karantarwa har ya koma ga Allah ba za ka taɓa iya kawo yau ga malam Abubakar ya fito a midiya yana zagin wani shugaba ba akwai shi to sai kaga Allah ya kiyaye mai mutuncinsa da daraja da kima a idan wa'annan shugabannin saboda ya yi aiki da sunan manzo Allah sai ya jefa musu kwarjininsa shi kadai ne yanzu ya ce da gudu jikinsa na bari za su saboda ya kiyaye dokar Allah sai Allah ya kiyaye mutuncinsa wa'anda suka zo a bayansa kuwa sai aka samu masu shontin idan yana so ya dan ji aljihu ya dan cika da kuɗi gari ya ɗan yi zafi sai ya ce to wannan shugaban baya dama da mu bari mu ɗan tattaba shi a mimbari idan aka taɓa aka taɓa aka taɓa sai ya ce to a zo da Allah zo zo zo da Allah sai ya ce to an baka kaza an baka kujera kaza wannan dai bakin da ya zage shi da shi sai ya hau kan mimbari ya ce wallahi jama'a da ba mu gano shi bane haka ne yake yi wallahi jama'a ba mu gano shi ba ashe yana son addini mutumin kirki ne mu ne muka ɗan yi kuskure kaga Allah ya jarabce shi saboda bai bi kaciya ba sai Allah ya jarce shi ya fada cikin wannan jarabawa kaman shi wannan abin ka mana misali kusa lokacin Ahmad Makarfi wato his excellency gwamnan mu na nan garin lokacin da aka yi shari'a akwai waɗanda suka zazzage shi suka ce sai yayi kaza sai ya mana shari'a mun fi ko wallahi makarfi bai bar kujeran gwamna ba sai da suka koma in kana so ka gama kafa a garin Kaduna sai ka fita ta hannun wannan malamin kuma za ka iya ganin sa kaga Allah ya jarce su saboda sun saki hanya sai Allah ya jarce su duk wanda ya bar hanya sai kaga Allah ya jarce shi kowa ka ajiye shi a matsayin da Allah ya ajiye shi sai kaga rayuwa ta yi daɗi mu kuma wannan tarbiyyar shi ne muka gaza aiwatar da shi a cikin mu kowa zai yi magana kaga mutum ba malami bane amma zai fito kai Allah ya zaya ba a ce mana kaza ai mu ma duk da ba malaman bane ai musulmai ne mu ma an haife mu a cikin musulunci me yasa ba kai aboko ba ai da aboko ne sai ka ce kai ma ai ni ma science student ne tunda na yi sciences amma zo ana maka tambaya akan chemical engineering sai ka ce a ah, kai ba abin da ka karanta ba ai ni engineer ne amma ni civil engineer ai ni ba sai ka bada fatawan kai ma a science bane amma addini kowa yana da abin magana ka ji abin da ya lalata muke nan musamman arewa saboda ba mu san tarbiyyar addini ba addini yana da tsari ba kowa ke magana ba kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi sai ka shi rayuwarsa ta yi kyau ni ma na wata yi kyau naka ta yi kyau Allah ku shirye da mu an ce mu lokaci na yayi za mu tsaya a nan Allah ya raya mu gobe sai mu daura akan kayan gaba insha Allah subhanahu wataala in akwai tambaya sai mu amsa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

ga shi kuma a bayanin ta ce Allah ce mai Abdullahi ya haɗu wa za a bari masa a tsarar da ina neman ƙarin bayanin a tsarar gaskiya ne hadisi ne ingantacce imamu bai haƙi ya fitar da shi hadisi ne ingantacce sannan kuma wannan da wannan ba sa cin karo shi wannan yaron asalin lokacin mutuwar da Allah ya rubuta masa na tumfil azal Yana ba an gane wanda aka rubuta shi a lauhin mahfuz bai kai ba wannan mutuwar na jarabtan uwar ne akan imaninta shi sa sai Allah ya dawo masa garansa amince wannan wannan shine ma'ana na farko akan wannan saboda haka ai ga wa'ancan mutanen mutumin nan da ya zo wucewa ya ga mutane sun dari an kakkashe su sai ce aukan ladhi marra ala qaryatin ko wa hiya qawiyatun ala urushiha sai ce me anna yuhyi Allah hadhihi ba'da mautiha ina Allah zai raya wannan bayan ta mutu ba ta fatahu Allah bi ata'ami sake sai Allah ya kushe shi mutuwan nan da ke wannan ayar ana nufin mutuwa na asali ba mutuwa na jarabawa sai Allah ya karɓi nan dan a gwada mai yanda Allah ke raya bi sai dai shekara ɗari sai Allah ya da shi sai ce kam labis anan ka nawa anan sai ce labistu yawman aw ba'da yau ina ganin fayiri ne ko kuma sashen yini saboda lokacin da aka tashi bacci an sashi bacci ne gab da azab da aka tashi farfado da shi irin yanzu kaga ko zai ga sai ne yini ne ko wani sashe na yini kaji abin da ya fadi kenan sai Allah ce ballabi ni ata'amin kai shekaran ka 100 anan kaga jarabawan kenan an nuna masa sannan kuma ya ci gaba da rayuwa har bayan wani lokaci kaga wannan jarabawa ce to shi ma wannan yaron jarabawa ce aka yi wa mahaifiyarsa a kan imaninta kuma a nuna mata yadda Allah ke raya mata an gani saboda ka ba cin karo a ciki annan ma'ana na biyu shine yamhu Allahu ma ya sha'u wa yusbit wa inda hukun mulkita. saboda haka Allah yana shafe wani dokan da da ya sa shi sannan kuma yana tabbatar da wanda ya ga dama saboda haka sai ka ce yana daga cikin wanda Allah ya ga daman ya goge hukuncin don ya sanya rayuwarsa ya ci gaba amma maganar da malaman aƙida suke a wannan babin shine maganar farko cewa Allah ya gwada shi ne saboda asalin tun fil Allah ya yi akwai jinkirin da za a da shi a gaba wa'ancan kuwa asalin mutuwar da Allah ya ne na na kitabansu ya kai ƙarshe shi sa aka ce ba za a dawo da su ba wannan kuma bi kai na kitabarsa ba na jarabawan ne shi sa Allah ya dawo da shi to shi kenan ina gani ba mu da tambaya wannan shi ne ƙarshen karatunmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sanya albarka a cikin karatun da muka yi wanda muka yi daidai Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana inda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa muna roƙon Allah subhanahu wataala shugabannin da ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah ya tausasa zakatansu ya sanya musu tausayin mu da kaunan mu da begen mu ya sa su yi mana abin da zai amfane mu duniya da lahira ya Allah ka rike hannayen ka sa su yi abin da zai zama cutarwa gare mu ga wannan al'umma duniya da lahira mu kuma da Allah ka kaddara muka zama mabiyansu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai sabawa dokanka ba Ka mu da su ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu wa'annan fitinturin da muke fama da shi musamman a wannan gari na rashin tsaro da rashin zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana wa'anda suke karkashin ƙasa suke wannan aiki ya Allah kafi mu tsanin su ya Allah kai mana maganin su masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shirya da su wanda kuma ka ta gabata a kansu ba za su shiryu ba ya Allah ka raba mu da gubar su kada ka ba su ikon da damar da za su ci gaba da cutar da mu mu kuma ka ba mu ikon tuba daga zanaban mu saboda zanaban mu ne ya jawo mana wannan musiba ya Allah ka tausaya mana ka gafarta mana ka karɓo ibadar mu a cikin wannan wata ka kidaya mu daga cikin antattun bayinka wanda ya gina wannan masallaci ya da shi wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka bashi katabaran a cikin aljannan firdausi mu ma da muke karatun da muke sauraro ya Allah ka gina mana katabaran estate a cikin aljannan firdausi Duk yadda ya kashe ma wannan wuri ya Allah ka musanya masa ninkin ba ninkin ka yi albarka ga zuriyarsa da mu da su gaba ɗaya ka yi albarka ga zuriyarmu ka haɗa mu a cikin firdausul a'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk